tabarkan barkanmu da dawowa ga shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai Yau dai shirin rayuwata ya yi duba ne akan taron masu ruwa da tsaki akan kiwon dabbobi, samar da nono, tallarsa da kuma yadda za a zamanantar da su, wanda ya gudana a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, wanda kuma mata ke kan gaba. Taro ne da ya gudana ƙarƙashin jagorancin Bankin Duniya, haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kano, wanda ya mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi noma da kiwo, samar da ingantaccen nama da nono. Shirin ya tattauna da Hajiya Aminatu Muhammad, shugabar mata ta kungiyar masu sayar da nono da fura ta jihar Kano, da kuma Farfesa Rabi Muhammad Ashiru daga Jami'ar Aliko Dangote da ke Wudil. Amma kafin nan za mu fara ɗaukar rahoton da wakilin mu Abdulkadir Halada Kiyawa ya haɗa mana. Rayuwata. Taron ya gudana ne ƙarƙashin shiri na musamman da aka yi wa taken bunƙasa kiwon dabbobi tare da daidaita shi da zamani. ganin masu sana'o'i da suka shafi harkar kiwo sun kai ga gaci. Dr. Ahmad Abubakar shi ke sanya ido game da shirin na El Press a jihar Kano, kuma shi ne ya wakilci jagoran shirin na haɗin gwiwa da gwamnatin Kano da kuma Bankin Duniya Dr. Salisu Muhammad Inuwa ya bayyana makasudin shirin. shi stakeholders engagement workshop ne wanda muka yi domin a kiran duk wani mai eh, masu ruwa da tsaki akan haka da ta shafi kiwon dabbobi don abin bunƙasa shi a shi wannan project din a kano yana son ya aiki akan shanu da tumakai da awakai da kuma kaji kuma muna shirin mu bunƙasa wannan harka tare da tallafi na bankin duniya da haɗin gwiwa na federal government da kuma kano state government a nasu ɓangaren mata masu sana'ar siyar da fura da nono sun bayyana fatan su na amfanuwa da wannan shiri inda suka ce an yi makamantansa a baya amma ba su amfana da su ba. Gaskiya ni dai ba ban ba, ban ma ji ba sai yau a wajen ka gaskiya ba a taɓa ba mu tallafi ba. Duk wannan tallafin da ake bayarwa baya isowa gare mu amma muna fata wannan tallafin da za a ba ya iso gare mu. To ko ina mafita ga waɗannan matsaloli ga Suleiman Lawan Suleiman malami a kwalejin nazarin ayyukan noma da ke Ɗanbatta a jihar Kano. Bafulatinin zai maka alfahari zai maka tinkaho saniyarsa tana bashi koko guda in ya tatsi koko guda kuma zai kara to in kai quantifying din shi in lita wannan koko gudan ba zai huce lita hudu ba bayan duniya ta ci gaba yanzu ana magana saniya ta bada lita arba'in lita hamsin sannan abu na biyu shine samar da abincin muna da abincin amma matsalar yaya za a yi fulanin su gane ya za su yi da dabbobin taron wanda babbar manufarsa shine bunƙasa kiwon dabbobi daidai da zamani na zuwa ne a daidai lokacin da ɓangaren ke fuskantar ƙalubale kala-kala. RFI An gaida Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawa wakilin namu da Hajiya Aminatu Muhammad shugabar mata ta kungiyar masu sayar da fura da nono ta jihar Kano. To mu rawar da muke takawa dai a wannan ware tunda mu shugabanni ne na wannan wuri abinda muke so mu dai gwamnati ta kula da mu saboda mu mata masu sana'a fura da nono duk wani taimako da ake bayarwa na kungiyoyi gona na gwamnati kai hannun mata hakikanin gaskiya mu dai baya zuwa hannun mu ba ma samun shi sai dai abinda muka yi da kanmu kuma mun yi shekaru cikin kungiyar nan muna fama. Kun kai kamar shekara nawa? Tun zamanin mulkin kunkusu na biyu muke cikin wannan kungiya duk abinda kai tare muke muna yi wallahi ya zuwa tsawon wannan lokaci da kowa kwashe kuna wannan gudanar da wannan kungiya waɗanne abubuwa za a ce gashi za ku nuna an yi to mu ba mu da wani abun da gaskiya za mu fito da shi a dare mu ce yau gashi wani kungiya ta muna amma uh, kungiyoyi su yi muna abin nan aiki a kasuwar mu ta yan nono an yi interlock an yi rumfa an dan ba wasu jari amma mu dai mata yake hannun mu ba wato an yi tirenin an kuma ba da jari amma ku har yanzu bai zo hannun ba mu ba gashi yanzu wannan za a iya cewa kamar sabo ne eh, ah, shin me kuke so muna fata muna sa ran na na mai adalci za ta san da mu da zaman mu abin da muke fata kenan. Shin akwai wasu kalubale da za a ce za ku lissafa waɗanda su ne suka fice muku kowa koya a wannan sabuwa? ta gudu? Ai wannan sana'a ta mu muna da kalubale da yawa sai dai ma ni ba zan iya faɗin su gaba ɗaya ba amma duk wata sana'a da kake a rayuwa akwai kalubale. Yanzu kalubale kaga sana'a ce ta fura da nono yawanci da ana cewa ta mata ce amma yanzu ta fita mata ta fita hila ne ma kusan hausawa ne Mace ba fulata ne za ta ɗauko nono ba yaro ba haushe ka karfa kai da kake sai mace matsayinka kamar ƙari za a karɓe nonon hannunka ko da kana da mai kawo maka na alkawari ne za a same ka a karɓe nonon nan da ƙarfi a hana ka ba zai zo hannunka ba. Mu muna son dai gwamnatin ta duba mu tunda wannan abu ne na kana da kuɗinka ba ka san wanda ba ta iya cewa a mutum ba zai yi ba. kawo dakata mana kyakkyawa gare ki zan kaya ki duba gaban ki na rawa Wakar 'yan filla kenan daga bakin mawaki Auta Waziri daga tarayyar Najeriya da fatan masu sauraro kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwa ta da Farfesa Rabi Muhammad Ashiru daga Jami'ar Aliko Dangote da ke Wudil. Ito eh mu muna dan gaskiya abu ne of concern to us. Saboda haka muna ba da gudunmuwan mu duk lokacin da aka gayyace mu mu zo mu faɗakar da sababbin dabarun kiwo sababbin dabarun ciyarwa to muna zuwa mu bayar sannan kuma daga jami'an mu akwai bincike-bincike da muke ta yi akan wa'annan harkoki saboda haka a koda yaushe muna nan muna ba da wannan gudunmuwa ta wannan bangaren. to farfesa a koyaushe akwai kalubale da akan fuskanta na karancin ma bayyanar mata a irin wannan wannan shirye-shirye wanda kuma suna da kyakkyawar rawa da za su taka su bayar da muhimmiyar gudunmawa duk da cewa koda suna zaune a gida ne wajen sun bunƙasa irin wannan shi sha'ani na kiwo ah, me za ce dangane da haka eh, kamar yadda na faɗa ne ai mata suna da abu da za su mataki sosai da suke taka a kan kiwo saboda bincike sosai ya nuna cewa ko namiji yana da dabbobi ɗaya biyu uku to idan ya kawo gida mata ne su kula masa da su in aka dan wanke alayyahu za a basu dan surfe a basu so mata yana da daga cikin abin da muke so mata su ringa participating a irin wani abubuwa za ka gani wannan taron ai mata kaɗan suka so. ba za a danganta yawan mata da maza ba so da Allah muna faɗakarwa cewa a bar mata su fito su zo su ma su koya kuma muna so ma mu fito da tsare-tsare wanda za mu ringa zuwa har rikagen muna koya mata dabarun wannan kiwo da insha Allah. To, Profesa a bangaren makaranta kuma uh, ya za a Eh, ya za a kalli kamar bangaren ɗalibai mata ana samun yawan su ko kuma har yanzu dai bai kai matakin da ake bukata ba bangaren eh, wannan kwarewa eh, ta ku to alhamdulillah za mu ce mun gumi wa Allah godiya saboda idan ka kwatanta akan mu lokacin da muka yi makaranta ba mu da yawa mata a ajinmu amma ina so in gaya maka cewa ko wannan class ɗin da na koyar na last session mata suna da yawa sun za su yi kusan daidai da mazan so alhamdulillah wannan abu ne da muka gode wa Allah akai matan suna fita su nema. Tattaunawar shirin rayuwa ta kenan da Farfesa Rabi Muhammad Ashiru malama a jami'ar Aliko Dangote da ke Wudul a jihar Kanan Najeriya. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare ya kuke kallon shirin na ƙarfafa kiwon dabbobi da kiwo ga mata wacce shawara za ku baiwa matan muna sauraron ku. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala. A madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakilin mu Abdulkadir Haladu Kiyawa. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi.